أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma zuwa ga iyaye mata bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kogon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka addu'o'inmu na kwarai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana dukkan wani abin da ya dame mu Allah ta'ala ya magance mana shi iyaye mata da suke da juna biyu Allah ta'ala ya sauƙe su lafiya ya albarkaci abin da ya ba su waɗanda suke neman juna biyu Allah ta'ala ya ba su juna biyu kuma ya ba su mai albarka waɗanda suke neman maza na aure Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su salihan maza kuma ya sauwaƙe musu rayuwa mazan da ke neman mata Allah ta'ala ya ba su salihan mata kuma ya sauwake musu hanya ta rayuwa waɗanda suke da sabani ko da matsala da ainihin abokanan zamansu ko kuma mazajensu ko kuma matansu Allah ta'ala ya duba halinsu ya shiga tsakani ya magance matsala ɗin Allah ta'ala ya zaunar da su lafiya ‘ya'ya da muke da su Allah subhanahu wa ta'ala ya musu albarka Allah ta'ala ya kare su daga dukkan fitintunin zamani abin da ya bayyana da wanda yake ya ɓoya waɗanda ba su da lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya Allah ta'ala ya raba su da cutar da ke damunsu waɗanda ba su da halin yin azumi saboda cuta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya ya ba su ikon yin wannan azumi da yake mai albarka damuwar mu ta nesa ko ta kusa Allah subhanahu wa ta'ala ya magance mana ita duk inda musulmai suke a duniya a ko'ina ne bukatunsu na alkhairi Allah ta'ala ya biya musu sannan baya ga haka jarrabawa da muke da ita a cikin ƙasar najeriya kowace iri ne Allah subhanahu wa ta'ala ya magance mana ita yan uwanmu musulmai da ke arewa maso yammacin ƙasar nan da suke cikin halin jarrabawa kamar tsakanin kaduna sokoto zamfara katsina Allah ta'ala ya ƙara taƙaita musifa da muna gode masa cewa jarrabawa ta yi sauƙi Allah ta'ala ya ƙara sauƙi a cikinta Allah ta'ala ya kawo ƙarshen fitintinu ɗin waɗanda suke tayarwa ko suke garkuwa da mutane ko suke zuwa cikin masallatai ko ƙauyuka suna kashe mutane Allah ta'ala ya shirye su idan ba masu shirya ba ne Allah ta'ala ya mai da fitinar a kansu waɗanda suka rasu dalilin waɗannan a cikin 'yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai yan uwanmu kuma uh, da suke cikin halin kakanika yi a sauran wurare a duniya duka Allah ta'ala ya magance musu waɗanda suke tare da mu suke farin ciki da abin da yake aukawa musulmai ko da sun ɓoye Allah ta'ala ya san su Allah ya shirye su idan ba za su shiryu ba Allah subhanahu ta'ala ya mai da fitinar a kansu waɗanda suke ba da gudumawan zuwa ƙarshen fitina tun daga addu'a da duk abin da za su iya yi Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna waɗanda kuma suke farin ciki da fitinar ta ci gaba da aukuwa Allah ta'ala ya da ita a kansu so jiya da ikon Allah mun fara tafsiri a cikin sura ta 65 wato suratul talaq wannan sura kamar da muka yi bayani a jiya sura ce madaniya wacce aka saukar da ita ba'adal hijira ai ba'ada hijirati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min makkah ila madina bayan hijirar annabi muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi daga garin makka zuwa madina aka saukar da wannan sura mai albarka ana ce mata suratul talaq wato sura ta shika mun yi bayani mai tsawo akan matsayin shika addinin musulunci cewa aslan makaruhi ne ba son sa ake ba amma akwai halin da yake kaiwa wajibi idan ya zama yana cutar da lafiya ko addini da tsanani ga namiji ko ga mace akwai wurin da ke zama haramun ya zama an yi shika a cikin halin da bai dace a yi shika ba kamar a cikin halin jinin al'ada ko kuma a cikin hali da ya shafi na mace na tsarki amma miji ya mu'amala ta aure da ita mu'amala mai zurfi a wannan hali shika yana iya kaiwa zuwa ga matsayi na haramun Allah ta'ala ya kare mu daga aikata haram suratul talat shine asalin sunanta amma ibnu mas'ud da ibnu abbas da ibnu umar radiyallahu anhum su ukun nan suna ƙara gaya mata wani suna don akwai surorin da ke da sunaye sama da ɗaya kamar suratu muhammad ana cewa ko suratu muhammad ko suratul qital wannan misali ne to haka suratul talaq ta shahara ne a mus'af a ƙur'anai da ke gaba gare mu da suratul talaq amma waɗannan sahabbai guda uku radiyallahu anhum suna ƙara kiranta da cewa suratun nisa al-usra suratun nisa al-kusura wato surar mata wacce take ainihin gajeruwa suratun nisa wacce take na hudu a ƙur'ani daga fatiha bakar ali imran nisa sai su ce suratun nisa al-tula wannan kuma suratun nisa al-kusura wato wacce surar mata mai tsawo wannan surar mata gajeruwa saboda wannan ayoyinta gaba ɗaya guda goma sha biyu ne sai zama gajeruwa ce mafu tayyib wannan suna na cewa surar mata gajeruwa yake tabbatar mana a fili da cewa a nan hukunce hukuncen mata wannan sura mai albarka take banta da shi so da haka surar na da matukar muhimmanci gare ku akwai 'yan tambayoyinku a nan wurin ga sunan insha Allah ta'ala an bani babu laifi mu duba abin da ya sauwaka cikinsu wannan ta ce don allah malam ina baran addu'a afuwar ta fara da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu in an karanta tambaya sai mu amsa sallama din ko ta ce don allah malam ina baran addu'a na yi aure shekara kusan ashirin ban haihu ba a sa na addu'a allah ya sa in ci jarrabawan ubangiji jazakumullahu khairan muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya baki haihuwa Allah ya baki mai albarka Allah subhanahu wata'ala kuma ya sauwake miki haihuwa din kuma ki sani kowa Allah ta'ala yakan jarrabe shi da abin da ya ga dama ne mun miki iya addu'an Allah ya baki idan Allah ya ga cewa haihuwa zai kai ki zuwa ga wuta kuma yana so ki shiga aljanna to babu duk Allah yana iya hana ki haihuwa din dan ya kai ki zuwa ga aljanna shi yasa bahaushe ce wai wani hanin ga Allah bai ware. to duk abin da ka roki Allah ka roka kaga a zahiri take ba amsa maka shi kansa ba to ka ɗauka cewa bakan ba alheri ba ne sai ki ɗauka cewa da Allah bai baki wannan abin ba ba alheri ba ne inda alheri ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya baki don haka ki gode wa Allah akan duk halin da ya ajiye ki a gidan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam banda nana Khadija a ta sako da ta haihu ga irin kauna da yake wa nana Aisha radiyallahu anha ba ta haihu ba nana Hafsa ba ta haihu ba nana Safiya ba ta haihu ba ga irin kauna da yake wa nana zainab ba ta haihu ba zainab bintu kuzaima zainab bintu jahash ga sunan babu wacce allah ta'ala ya ba ta haihuwa a ciki daga nana khadija sai kuma bai wasa da aka fi ta suranta shahara da mariya wannan ke bayyana mana ashe ba a yau abun ya fara ba gidan da ya fi kowanne daraja a duniya ma allah ta'ala ya jarrabi kashi casa'in da biyar cikin ɗarin matan gidan da ba su samu haihuwa ba kula ga wannan duk hukuncin da allah ya a wurinmu mai kyau ne Allah ta'ala ya baki haihuwa mai albarka insha Allah ta'ala wannan ta ce assalamu alaikum malam Allah ya karba mana ibadunmu ina barin addu'a ga ɗanuwana uwana da ya rasu da mahaifana da sauran magabatanmu Allah ya gafarta wa ɗan’uwanki uwanki ya ji kanshi Allah ta'ala ya gafarta wa mahaifanki mu ma Allah subhanahu ta’ala ya gafarta wa mahaifanmu Allah ya ji kansu Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsu Allah ta'ala ya hada fuskokinmu da su a gidan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu wannan tambaya na gaga irin ta nan sun maimaita kamar guda biyu da kuka kawo cewa malam tambaya ta ita ce ya halatta da ciyar saboda larura ta ciki da nake dauke da shi kuma ga ga olsa ko koramuwa shi ya fi. wato abin da yake ban tsoro shine kar wani azumi ya zo ya same ni saboda ga shayarwa bayan haihuwa wannan tambaya na sha amsa ta a wannan wuri cewa akwai misali ayoyi guda biyu ɗaya na magana akan ciki da shayarwa ɗaya na magana akan rashin lafiya ayar da ke magana akan ciki da shayarwa ita ce bakara aya ta 184 wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin ayar da ke magana akan rashin lafiya bakara aya ta 185 shine faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun iddatun min ayyamin ukhra a waɗannan ayoyi guda biyu a jere suke ayar 184 na magana akan ajiye azumi ga tsoho da tsohuwa da mai ciki da mai shayarwa aya ta 185 na magana akan ajiye azumi ga wanda bai da lafiya wanda bai da lafiya idan gajeruwar jinya ce zazzabi ne typhoid ne da ake iya treating a sati wata daya mutum ya rama azumin shi ya fi cutar da take ake tsammanin samun sauki zai dauki lokaci mai tsawo kamar ulcer da ya zama chronic ya yi tsanani a ka'ida ko akan wanne yana halatta a ciyar kunda daga baya an samu ikon yin azumi a magana mafi inganci ba sai an sake azumin ba sannan mace mai shayarwa ko mace mai ciki wanda ya zama akwai cutarwa yin azumin gare ta da kuma abin da ke cikinta ƙur'ani ya tabbatar da cewa tana iya ajiye azumi kuma tana iya ciyarwa wasu sun ce ba za ta ciyar ba sai dai ta rama da suka faɗa ba a samu dalili mai ƙarfi da suke da shi da ya kai dalilin da sahabban da suka ce a ciyar suke da shi ba Shi ne abdullahi ibn umar da abdullahi ibn abbas tafsirin wannan aya suka ce alhamil wal murdi mace mai ciki da mace da mai shayarwa suka ce in sun ji tsoro na cutarwa ga kansu da 'ya'yansu za su iya ciyarwa to ala'ayi halin abin da ya tabbata shi ne a halin da yake ciki ko da uzuri guda ne ne in ya tsananta yana iya sawa a ciyar bare waɗanda suke guda biyu to za ka an ciyar ba a yi laifi ba allah ta'ala ya ce taimake ki ya baki nasara a kan haka wannan ta ce assalamu alaikum malam allah ya saka da alkhairi bisa ƙoƙarin fahimtar da mu sunna da kake yi amin ya hayu ya qayyum tambaya na ne ni ce na yi aure har mun kai shekara ɗaya da watanni kuma Allah ya azurta mu da yaro guda ɗaya sai ya kasance tun lokacin da na haihu sai mijina ya zarto idan mun zo kwanciya sai ya saka yaro a tsakiyar mu kullum haka muke kwanciya na mishi magana hakan ba na so domin baya yarda in taɓa jikinsa ko da wasa kuma ya yi ta fada idan na fada mishi hakan bai dace ba muna halin hakan kusan shekara da watanni har ma ya kai ko kafan shi baya yarda in taba har yanzu mun zamanto kamar kawai yaya da kanwa <laughs> haƙƙina na aure kuma sai lokacin da ya ga dama kullum hiran shi kawai sai na kuɗi babu wani haƙƙi na aure da yake tsakanina da shi to don allah malam a bani shawara yadda zan yi kuma a yi nasiha ko zai samu jin hakan kuma ya samu gyarawa allah ya saka da alkhairi wannan kuskure irinsa ana yana faruwa ne dalilin mu maza muna kuskure wajen takaita manufa na yin aure jiya shi ne na fara magana a kai yin aure a yau kashi 90 da 'yan kai na maza da suke da karancin fahimtar addini ko jahilci sun dauka kawai aure dukkaninsa ya takaita ne tsakanin mu'amalar miji da mace a daki sai aka dauka wannan shi kadai ne dalilin da yasa ake aure wannan kuskure ne a takaita manufar aure ga wannan wannan ɗaya ne daga cikin manufofin aure kamar guda ɗari ko sama da haka akwai manufofi da dama da yake sa a yi aure amma yau sai aka takaita dukkan tunanin yin aure akan wannan manufa daga cikin manyan manufofin da ke iya sa a yi aure shine mu sani mutum ba baya samun zurriya a yanzu da zai alfahari da ya ce shi zuriyar wane ne ko wane ɗaya'yana ne tunda ba bayi ake da su ba sai ta wace hanya sai ta hanyar aure ai ga ko cikin suratul ra'd aya ta 38 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية a cikin wannan aya Allah ya bayyana mana manya-manyan hikimomin aure guda biyu na farko shine samun abokiyar zama ko samun abokin zama samun abokiyar zama ko abokin zama da ake tarayya ake share farin ciki da bakin ciki tare abokiyar shawari gare ka ko abokin shawari gare ki shi wannan kadai zamantakewar matsayin ibada ce kuma babban nasara ce in kana da iyali a gida ko wani abu ya faru a dare ba lafiya akwai wanda cikin gaga zai tada mutane a kaiwa da asibiti amma gwagware nan suka kulle daki suka shiga suka kwana suka mutu ba a bude ba wani ma a zaure yake har sai ya fara wari a balle kofar a fito da shi amma magidanci haka baya faruwa idan ciwon kai kaɗai yake a cikin dare karfe ɗaya zuwa biyu a cikin gidan akwai wanda ya sani saboda akwai iyalinsa amma an gauro ne mai ɗakin zaure ko kuma boys quarters nawa ne suke rasuwa ma ba a sani ba sai an zo ana ɓalla ƙofa? so a shi kenan hatta tarayya din ka samu wanda kuke tarayya ake ɗauke wa jona kewa a yi magana ta mutunci na daga cikin fa'idan aure na biyu akwai zurriya da na fara fada wannan iya daga cikin maslahar yin aure mutum zai samu ‘ya'ya a ce wane ɗan wane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haihuwarsa aka yi haihuwarsa aka yi inda babu aure za a haife shi manyan mutanen da muke ji da su a duniya su abubakar umar usman aliyu radiyallahu anhu an same su hanyar aure manyan gwarazan musulunci irin su imamu malik shafi abu hanifa ahmad rahmatullahi alaihim dalilin aure aka same su mafhum tayyib sannan idan muka da su imamul bukhari imamu muslim daga aure aka same su in muka zo wannan zamanin malaman mu irin su sheikh muhammad nasir su ibnu usaimin rahmatullahi alaihim da allah ya dauki akan aure aka same su in kin je kika ga haramin makka da manira ga irin su baba kuzaiti ga su sheikh sudais su sheikh shuraib duka da aure aka haife su zuriya ce ki zaki cewa wane dan wane wanan nan dan wane ne in babu aure ba za a samu ba in ku aka samu duk wanda aka same shi ba ta hanyar aure ba baya tankafo da zuwansa duniya to sai mu gane cewa wannan fa zuriyar da ake samu ta aure ne kuma shi mijin da ke walakantar da mace ya tuna fa shi ma ta haka aka same shi in kwa ba ma ta hakan ya zo duniya ba to yana jin kunyan ya fada baya ga haka mu duba cikin suratul rum aya ta 21 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah yace yana daga cikin ayoyinsa an khalaqa lakum ya halitta muku min anfusikum azwaja mata daga gare ku ya halicce su daga babanmu ne annabi adam ga nisa'i ayar farko ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalin kafiran wa nisaa wattaqullaha alladhi nuna bihi wal arhama innallaha kana alaykum A anan Allah ya ƙara bayyana wata hikima sai mu dora akan can ta uku shine cewa iyalan nan daga gare mu ne da kai da ita asali daga annabi adam kuke wato a na akwai wani irin abu na yan uwantaka da ke sa ka rika jinta matarka ne amma yar uwarka ce a halitta yar uwarka ne a addini yar uwarka ne a zamantakewa na juna yanzu kaddara a ce Allah ya jarrabe ka ya ce auren da aka halatta kai mutum akuya za ka aura zaman zai daɗi a ƙasar spain an samu wani wanda ya aure auri jaka jaki da aka sani mace haka aka mata adowa ita ce amaryarsa rayuwa za ta yi daɗi ta yaya za a zauna a ɗakin saboda lalacewa ne amma sai Allah ya halitta daga gare mu ne dukka da iyali da maza da mata daga tushe ɗaya aka fito wanda ya ƙara bayyana mana wata manufa ta aure wadda ka kawo ba bare ba ce asali kun daga kan annabi adam kuka fito gaba daya na hudu daga ciki Allah ya ce waje ala kuma wadda Allah ya sanya ƙauna tsakaninku ita a rayuwa na daga cikin abin da ke sa mutum damuwa shine zama yana da karancin masu kaunarsa. yanzu mutum ya zauna a ce duk najeriya ba mai son sa rayuwa za ta yiwu yana da matukar wahala tare da cewa duk 'yan adam a duniya ba su cutar da kai sai abin da allah ya gada ba amma mutum ba zai a ce bai da masoyi ba to zama da mai ƙaunarka kana ƙaunarta tana ƙaunarka wannan shi kansa wata hikima ce ta yin aure Shi ne, ba wai mai kaunar ɗalibinka ne da ke wata anguwa ko wani yaronka a kasuwa ko a gona ko a ofis ba a a gidanka take tana kaunar ka kuma a gidanki yake yana kaunar ki wannan na daga cikin hikima ta aure shine samun mai kaunar ka kuna tare yana rage wa mutum pressure da kuma unnecessary frustration na biyar daga cikin hikima Allah ya ce wa rahama akwai jinkai da tausayi tsakanin ma'aurata inda ana zaman amana to ana tausayin juna ana jinkan juna wanda ya sa muke iya ga magabatanmu sai a yi aure shekara shi mijin shekararsa 107 ita matar shekararta 99 kuma suna tare ba mu ganin wanda Allah mu tsawon kwana irin wannan suna nan da yawan gaske har wannan tausayin sa mijin ya rasu da ce ni na hakura da aure saboda ina son zo matarsa aljanna duka menene wannan jinkai din ne maga iyayenmu mata sun yi haƙuri da maza saboda wannan maza sun yi haƙuri da mata miji zai zauna yana jinyar mace shekara arba'in a cikin iyayenmu allah ya ji kansu amma wallahi ba zai gajiya ba ko ba zai complain ba mace za ta zauna da kowane irin jarraba miji yake ciki ya samu ma paralysis gabansa su shanye sai ta zauna a cikin iyayenmu mata ta yi jinyarsa shekara goma sha biyar ashirin bai dame ta ba saboda mai saboda warhama da ke tsakani so ka kuskure ne takaita tunanin aure kadai akan mu'amala ta daki mai zurfi bil hakika akwai jarrabawa a ciki dole mu fara da tunaninmu mu daina takaitawa zuwa ga wannan in muka muka fada da to za mu iya gane ko da waje kaza baka ji dadi ba to waje kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wajibi ne ka yabe ta ka gode mata dan tana kokari a kai Allah ta'ala ya ba ku mafita tsakaninku da juna Allah ta'ala ya takaita jarrabawa wannan ta ce assalamu alaikum malam muna yi maka fatan alheri da dukkan musulmai gaba ɗaya a malam ya halatta a cire zakka kan kudin fenshin da ake cirewa duk wata a kan albashin ma'aikatan da suke aiki da gwamnati wannan tambaya an yi irin ta zuwa ga Sheikh Muhammad bin Sani al usaimin rahmatullahi alai a cikin Majmu'ul Fatawa nasa juz'i na 18 shafi na 174 akan matsayin cire zakka ga kudin fansho shine an yi tambaya a kan pension scheme abin da ya fada ya ce kudin da ake tara na fansho ba za a iya cire mar zakka ba don shi mutumin da ke tarawa a tsarin da ake tara baya da ikon da zai ce a bashi kayansa a bashi mutum ba zai ce kamar a ce na waniya ban kaya na a bashi ba dole sai da sharaɗi za a ce ko sai ya kai time da ya retire retirement pension scheme idan ya yi ritaya a lokacin ne yake da ikon ya karbi kuɗi in bai ba a mafiya yawan kasashen duniya ba a bayarwa a najeriya ban sani ba to kula ga wannan sai ce ba za a iya cire zakka ba don ba a samu milkan kamilan ba kudin da kake da ikon sarrafa shi yadda kake so shine ka mallake shi mallaka ta hakika amma wancan kuɗinka ne amma kai ma yafi fi tunda ba za a baka ba sai a wani lokaci tukunna bayan wasu shekaru to na kayi ritaya sai a ce doga kudinka na fansho da aka tara maka kula ga wanda ya ce babu zakka a tara wanda ake amma sai ce idan kudin aka ba wa mutum ran da ko ya yi ritaya sai aka ce ga kudinka a wannan rana ya ce wajibi abin da ya fi dacewa shi shine cire zakka sau ɗaya ya bayar maybe an tara mutum kudin fansho ya kai naira miliyan uku ko miliyan hudu da ya karba ran da ya karba to sai cire kashi ɗaya cikin arba'in na wannan kudin sai ya bayar in yayi wannan insha Allah ta'ala ya sauke nauyi wallahu ta'ala a'ala yau za mu tashi akan darasi na biyu insha Allah ta'ala a je mun yi aya ta farko yau shine za mu tashi akan aya na biyu kuma darasi na biyu a tafsirin iyaye mata insha Allah ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم 我。 fa'iza balagna ajalahunna Allah ya ce idan mata suka kai suka kusa da kawo ajalinsu na idda fa'amsikuhunna bi ma'arufin sai ku rike su idan shikan farko ne ko na biyu bi ma'arufin da kyautatawa au fariquhunna bi ma'aruf ko kuma ku sallame su ku rabu da su da kyautatawa wa ashidu da wai adilin minkum idan har za ku sallame su ne ko za ku riƙe su ku mai da auren to a samu mutane biyu ma'abota adalci a cikinku su shaida baya ga wannan wa aqimu shahadata lillah kuma ku tabbatar da kun tsaye da wannan shaida ɗin don Allah zalikum wannan al'amari wa azubihi ana wa'azi da shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yana imani da Allah da gobe kiyama wa man yattaqillaha duk wanda ya takawa zuwa ga Allah yaj'al allahu makharajan Allah ta'ala zai sanya masa mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma zai azurta shi ta inda baya zato wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah din ya wadatar masa inna Allah balighu amri Allah ta'ala yana kaiwa makura cikin al'amarinsa qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadira kuma Allah ta'ala ya sanya kowane abu da lokaci nasa da yadda ya hukunta shi ya kaddara shi fa idza balaghna ajalahunna idan iyaye mata suka kusa kaiwa ga ajalinsu balaghna ajalahunna iya nufin idza qarabna ajalahunna ne ba wai sai iddan ta ƙare ba mace mijinta ya sake ta bayan ta yi tsarki gabanin wata mu'amalar aure mai zurfi da shiga tsakaninsu da ya sake ta sai ta yi jini ɗaya sai ta yi jini biyu idan mai idda da jinin ne kamar da zamu zo mu yi bayani a gaba da ta yi na biyu gabanin jini na uku ya zo ya fahimci zuwan jinin ya kusa saura watakila kwana ɗaya ko biyu jinin ya zo sai ce to ya mai da ita to shi ne fa'iza balaghna ajalahunna ai ajalin bai kare ba ba iya nufin sai ya kare ba ne idan har ajalin ya kammala gaba ɗaya kare to sai dai shiga cikin jerin masu neman aurenta amma in dai bai kare ba to iya da ikon ya yi kokari ya rike ta yana so shi sai ce fa idza ajala ajalahunna idan ajalin ya zo kusa da karewa amma bai kare ba kuma kamar da muka yi bayani jiya tana idda ne a gidansa saboda haka musulunci ya karantar mace ta zauna a ɗakin mijinta ta yi idda kuma da ciyarwa da tufatarwa da man shafawa da sabulun wanka da biyan kudin wuta da biyan kudin ruwa da dan pocket money duka a kansa yake lokacin da take idda ita kuma an ba ta dama ta yi wanka ta fito ba sai ta yi lullubi ba gabansa idan ya ganta ta wulga abin ya masa sai ya ce to fa eh, hajiya jamila ya mai da ita to auren ya gyaru take shi ke nan dushe sa ake so a yi don hikimar ba so ake daga auren ya rabu a watse ba ana dan ba mu wani dan chance dan dama mu ga ko za mu iya gaggawa mu canja tunani haka ake bukata a ga ko za mu iya canja tunaninmu da wuri mafu tayyib da haka sai Allah ya ce fa amsikuhunna ku rike su bi ma'arufin da kyautatawa shine idan ka ga za ka mai da ita shikan farko kana da daman ka mai da ita na biyu shika na biyu yana da daman ya mai da ita na uku amma ke kuma a ka'ida idan ya ce ya mayar din shari'a ba da ce ki ce a'a ni kuma ban yarda ba a matukar mace baki kammala idda ba mijin yana da ikon ya ce ya mayar kuma mayarwan ya yo? babu musu a kai in kina bukatan auren ya zama ya kare ne ko ya kara rasuwa to sai ki bi wata hanya amma dai matukar ya ce ya miyar to auren da ransa ba zai kuma ƙara rasuwa ba har sai an ƙara bin wasu sharuɗa mafum tsayyib don mata da yawa idan wata idan ta samu aka yi shikan to an ce a mai sai ta ce ta ko ta yadda ba a wannan lokaci a magana mafi inganci miji bai bukatan yardar mace wajen mai da ita musamman idan har ya bi ƙa'idar shari'a ya ba ta wajen idda a cikin gida kuma ya kula da ita inda ake samun matsalar shine ya tura ta gidan babanta wata ma ba gari ɗaya take ba tana can wani gari ne ya ɗauke ta ya tura ta can ya je aje ta a wani can bambam ya ce je can ki zauna kamar tana gidan ya fi sauki shi sa shari'a ta ce ta zauna a wurin don adam ba mu daman da ko za mu iya fahimtar a daidaita tsakani shi sa ya fa amsi ko wanda sai ku rike su bi ma'arufin da kyautatawa wani allah ya san zukatan mu mu maza akwai wanda fa zai mai da mace ba wai don ya taimake ta bane ne ba wai daga yi zaman aure ba ne zai yi ne don ya cutar da ita shi ne manufarsa yanzu ai ta kusa gama idda da gangan zai ƙi meruwa sai ta kusa gama idda sai ce to ya mai da ita sai kuma ya ƙara buɗe mata wata ƙofar bala'i da cutarwa shi ne allah ta'ala ya hana mu wannan aran a cikin suratul baƙara وإذا طلقتم وإذا طلقتم النساء فامسكوهن بمعروف فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا cikin bakara aya ta 231 Allah ya ce wa idza tallaqtumun nisaa idan kuka sake mata ajala أَجَلَهُنَّ suka zo kusa da ajalinsu bai kare ba sai Allah ya ce fa bi bima'rufin ku rike su da kyautatawa aw bi bima'ruf ko kuma ku sallame su da kyautatawa wala tumsikuhunna diraran Allah ya ce kar ku rike su nan ku ce kun me da auren diraran don ku cutar da su wannan hal ne kar miji ya kuskure ce ya mai da auren ba wai don Allah ba don ya ƙara buɗe ƙofar punishment da azaba wa mata saboda a maza akwai azzalumai a cikinmu akwai wanda zai iya yin hakan ya bari sai ta kusa gama idda ya kara me da ita kuma ya buɗe wata cafta ta bala'i yanzu zaman kuma ya zama ya mafi na da muni kuma da gangan ne ta dafa abinci ba zai ci ba ta gaishe shi ya yi faɗa to naji naji haka maza suke ta shigo ɗaki kin shigo mun ba salama ba za ki ce ko assalamu alaikum ba ba ka sallama ta kuma koma ta shigo assalamu alaikum wa rahmatullah mai gida baka amsa ba to ai mala'ikun rahama sun amsa sai na amsa ne ai mala'ikun rahama suna amsawa shi namiji idan aka samu jahilin namiji da bai san addini ba ko kuma ya sani bai san darajar mace ba to bala'i ne shi babu yadda za a gamsar da shi baya jin gyara, wani yadda kika san tsohuwar rokar ice haka yake walla wani namiji da kika san mashin master irin na da daɗin nan in ka samu tsohon master da ko bespa kantu duk makanikan garin ku sai sun zama abokananka saboda duk inda kai tafiya bar in ka ji plug din ya kakuru ya mutu shi kenan sai ka tura haka ake yi to ita ce matsalar mu maza ba wai duka ne suke da tausayi ba wasu ba sun ɗauka wai mace mulkin mallaka ake yi yadda yake iya zuwa ya siyo tinkiya ya ɗaure a gida wani idan ya auri mace haka yake ji wai mulkin mallaka ake yi yadda kika san wani personal property yadda kika san mota da ya saya motar ma ta kumbu tsohuwa haka yake rike mace kawai yadda yake bukata haka kuma shi baya jin shawari baya jin nasiha ba a taɗi da shi ba a wani raha da shi ba a ɗan zolaya tsakanin ma'aurata tare da shi babu idan har ma iya da wata bukata tasa ga mace kawai yadda kika san taure haka yake wannan ba daidai ba ne addinin musulunci su mata da Allah ya halice ku ya halice ku ne a matsayin abokanan zama ba wai a mallaki mace kamar yadda ake mallakan mota ba abokiyar shawari ne abokiyar tarayya ne wajen farin ciki da bakin ciki abokiya ce ta raha da wasa da tsokana duwanda ana yafiyayyen halitta babu wanda ya kai shi amma yana wasa da iyalansa ga irin na na aisha radiyallahu anha yana wasa da ita ta zo gidansa tana yarinya shi ya dan manyanta ya ce a yi tsere suka fara tsere ta tsere shi bayan ta zauna a gida irin zaman amare ta dan ci abu mai daɗi haka dai allah sa ta dan yi ƙiba haka aka ƙara tsere tsere ta yace to an yi wan wan hadhihi bitilka ya riga ya rama so yanzu maza nawa ke iya zama su yi wasa da iyalansu ba haka ake da mata za ka yi wasa da iyalinka za ku yi tsokana yadda ake raha tsakanin jikoki da kakanninsu duka hada aka hada aka na yi da iyali za ka tsokana da ce a'a ka ce ya na gaɗan gashin furfura ta ce a'a to ai ga naka nan da yawa ai ga naka nan ƙara da furfurar ta fito ai Allah ya sa su fito da yawa kaga ba mai ciya tana son ka a waje to irin wannan duka wasa tsakanin ma'aurata ana yi ko kuma ga shi dai mai gida bari in maka gaye amma kar fa ka yadda wata ta ganka da ce tana so don wannan gayen nawa ne ba na wata bace irin wannan ana yin raha ko ta yi ado da cika ce kai da fa na yi zan fita mitin amma yanzu bari na musu waya na ce mitin din nan a daga shi ni dai na hakura ba zan bar wannan gayen ba gare ne mitin dina a gida haka ake zaman aure amma mafiya yawa gaskiya a ƙasar hausa mun gagara fahimtar zaman aure ta hakika kuma mu mun gagara a kan alkhairan magabatanmu shine sun yi zaman aure na haƙuri to yau haƙurin babu sun yi zaman aure na akayya babu yau yayi ƙaranci, sun yi zaman aure da suka yi hidima a gidan mazansu sun yi zaman aure da mazan ke mutunta iyayensu suke riƙe matan da amana ko da tsakanin tsakaninsu babu irin rihaɗin nan amma lallai duk abin da yake muhimmi sun kiyaye shi to mu nasin ya gagare mu a yau ɗora namun kuma wanda yake dace na fahimtar sunna na zaman ya yi daɗi shi ɗin ma ya gagara waɗanda suke da wannan 'yan kaɗan ne a cikin mutane wanda zai iya zama da iyalansa a yi taɗi a yi mu'amala a ɗan yi dariya a yi raha 'yan kaɗan ne a maza shi sa Allah ya ce in za ku riƙe su kar ku riƙe su zirarar littatadu kar ku yi wannan don ku wuce gona da iri wajen cutar da su kula ashe na shari'a qur'ani ya san halinmu mu shi yasa in har zaka rike ta ka dawo da ita yi don Allah ba dan cutarwa ba amma don ka rike mata ka cutar bai halatta ba so da haka iyaye maza da iyaye mata wajibi ne mu kare kyautata zamantakewa na aure Allah ta'ala ya taimake mu wajen kara kyautatawa da au fariquhunna ko kuma idan za ku rabu da su kalmar fariq malamai suka ce hiya kalima mu'lima kalma ce wacce take mai dan radadi haka da zafi tana very painful daga kin ji ta an ce rabuwa wato ta gama idda kuma bai da bukatan ya rike ta to rabuwan nan da aka ce ta tattare ta koma gidan iyayenta kalma ce mai radadi in yana da tausayinta to ko da rabuwar za a yi ji abin yana damunsa ko da ko baya son halayenta shi yasa wani mutum ya tambayi alhassan bin ali radiyallahu an cewa ina da ya wazan aurar ya ce zawuj halimai ya takilla ka ba da aurenta ga wanda ke da tagawa idan yana son ta zai rike ta da amana idan za su rabu kuma ba zai walakanta ta ba ko da shika zai ba zai walakanci ba Shi ne hikimar yin aure da mutum da ya san addini mai tagawa ko an tozarta shi auren zai rabu ba a cin amana ba za a zo ɗiban kayanta ba wanda suka zo ɗiban ma a shar yake musu kar ku fasa mun kofar gida kar ku kaza ku tsaya ku dakata a nan wurin waɗannan rubabbun kayayyakin a zo a yi waje da su a gidan nan a zo a yi gaje shi wa ya samu ya samu budurwa zai aura yana faɗa masu ɗiban kayan haka ne to duk wannan ba ne, bane in za a rabu da su Allah ya ce bi ma'arufin da kyautatawa kyautatawan nan mujahid bin jabr alaihi rahmatullahi ya ce sai mace za ta tafi an gama sai ka zauna ka shirya mata kaya inda hali a siyo mata sabin zannuwa haka irin su ba haka a samu wani les a haɗo su masu kyau a samu akwati mai kyau addini ake yi ya ce a kyautata mata a sayi kaya da za ta yi saboda za ta je ta shiga cikin duniya ne na zawarci in ba ta da kuɗi kai ake zo yanzu ka yi sponsorin ka taimaka mata da abin da zai sponsorin zawarcinta ka samu turare masu kyau a hada mata man shafawa mai kyau da yake gyara fata ita shi ma a hada a samu wani dan kudi mai kauri a saka sannan kuma gidansu za ta je sai a ce to a je a sayi buhun shinkafa goma buhun shiga ko da biyu ko uku a samu dan dan katon din man gyada a samu dan kaza a hada sai a kai haka ake yi ai Allah ne da yace au fariquhunna bima'rufin aw fariquhunna bi ma'rufin in za ku rabu da su ku rabu da su da kyautatawa ai ma'ruf Allah yace ayi ku yi abu wanda yake mai kyau kuma tabi'ai sun ce waɗannan hidima na mace a taimake ta dan ta je ta yi idda lafiyayya a ka haɗa mata kaya ta je abinci gidansu ba za ta zama ability wa iyayen ba wannan duka taimako ne ai shine bi ma'ruf din wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da shi so da ka in za a rike a rike da kyautatawa idan kuma za a sallama a sallame ta da kyautatawa Allah ya ce wa ashidu da wai adilin minkum ku samu shaidu ku shaidar da mutane biyu daga cikinku shine malamai suka ce shin wannan arji'iyya ne ko kuma a ainihin sallamanta gaba ɗaya ne akwai maganganu biyu na imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai da magana ɗaya na imamu shafi'i magana ta jumhur na malamai shine wanda zai mai da matarsa sai ya nemi shaidu ko da tana gidan bata gama idda ba da ta ɗan fanti-fanti ta yi ado ya ga zai mai da ita zai gaya mata na mai da ke sai kuma ya kira shaidu mutane biyu son samu ɗaya daga ɓangarensa ɗaya daga ɓangarenta shi ne ku shaida wata kaza da ya wuce ya sake wance amma yanzu bayan ta yi jini ɗaya in mai idda da jini ne ya mai da ita so ina ya fatan ka shaida e to na shaida to Allah ya baku zaman lafiya sai ya samu wani daga ta. in aka yi duka daga ɓangarensa ko daga ɓangarenta in dai adalai ne ya yi don su adalai ba sa canja magana a kowane lokaci wannan ma hikima ce ta shari'a da yake ƙur'ani ya san psychology mu na mutane wani zai iya wayan gari sai ta gama idda idan ta gama idda za ta tafi gida kuma sai ya gaba zai iya hakuri ba sai ya ce ai da na mai da ke ai a januwari da na shigo din nan da na miki murmushi na ce to na fitan nan ai na faɗa na ce na mai ni wallahi ban a wallahi na gaya miki wallahi tullahi billahi na faɗa shi bai yi ba amma tun da yanzu ya ga za ta tafi da gaske idda ta kade sai ya ce ya mai to kada a samu wannan rikicin sai qur'ani ya ce to a nemi shaidu don in aka bar abin tsakanin miji da mata tana idda a gidan za ta iya gama idda ta tafin ya da ya ce shi fa ya mai da ita tuntunan musamman idan ya je neman aurenta na biyu sai ya ga ya zo shi sai ya ga wani bazawari ya zo shi aran ne, ya haddace ƙur'ani ga tilawa lafiyayya ga kuma ya iya sanya hula ga kayansa sun sha guga sannan kuma shi ma Allah ta'ala rufa masa asiri ya zo da wata mota mai kaman tonton shi kuma wancan din ya zo da shi ma mota mai kaman tantum amma ƙur'ani da hadisi fa la saddaka wa la salla ita kuma ta ji wa'azi yanzu ta fi son mai addinin to sai ga akwai matsala to sai ce ni fa daman fa daman fa ni fa tun januwarin nan fa daman fa ya mai da ita to sanin wannan halin namu sai ƙur'ani ya ce wa ashidu da wai adlin minku ku shaida mutane biyu adalai a cikinku sai a same su mafu tayyib ita ma kuma tana iya wannan din ya ce ya ta ce ba ta yadda ba kuma ta yi shiru ta ba shi amsa ba sai wata uku ya ga ko jini uku sai ta gudu gidansu shi ya fita yana can kasuwa yana sai da kasai a ce ah, mai gida fa mai gadi sai kira shi mun ga ya jummai ta fita ta fita e, ina ta je ta ban sani ba ai ta tafi gidansu ne sai ya je to a ni da ba na gama idda ne a ai ba haka muka yi da ke ba ai na mai da ke a ni baka mai da ni ba to ita ma tana iya wannan in ba da sosai ta tsaya ta kekashe da ce ba a da ita ba amma akwai shaidu na da ki a ba ka da ni ba to ina shaidu akwai malam muhammadu akwai aramma abdullahi waɗannan su ne shaidu malam abdullahi aramma da gaske ne eh wani ya kira lokaci ka zame da iyalinsa har na sanya masa albarka kai malam muhammadu ya aka a ya gaya mini na kuma shaida to shikenan an magance matsala amma in babu shaida tsakanin miji da mata to shi shaidan tantirin munafuki ne in ya fito ta nan bai nasara ba sai ya koma ta can in ya fito ta can bai nasara ba sai ya koma ta can to ne ita ce ɗabi'ar shaidan shi sa Allah ta'ala ya ce a samu shaidu in aka samu shaidu zai taimaka mana wajen magance wannan shi sa duk wanda zai mai da matarsa sai da shaidu sannan idan kuma za ta tafi gida ne a nan ma a magana mafi inganci sai da shaidu wane ya sake wance yau muna bakwai ga ramabana, ta kammala iddanta tana so za ta tafi gida ko kuma ta fita yanzu za ta koma hanyar gida na sa a kaita kuma gabanin isanta gida a ɗakin da za ta zauna na riga na tura an siya mata sabon gado an ji an haɗa da kayan ɗaki a gidansu sannan kuma ga kayan da na mata nan akwati guda hudu ko guda biyar da kuma ɗan kuɗi naira dubu ɗari biyar na ce ta je ta yi zawarci kuma in ya kare a gaya mini idan abin da zai iya kenan sai ya faɗi wannan sai a je a mata komai to sai faɗi shaidu cewa za ta tafi shi ne ausar rihohun na bi ma'arufin ɗin za ta tafi a nan ma sai a shaida wa ashidu za wai adalin minkum a nan ma sai an shaida ko riƙe ta a gyara auren ko sallamanta duka sai da shaida wa aqimu shahadati lillah Allah yace kuma ku tsaye da shaidar don Allah shine in aka kira malam Muhammadu da Allah ramma Abdullahi misali a matsayin shaidu ku da kuka kira su ku yi adalci wajen sa su su yi shaida su da suka zo shaidan kada su yi shaida don mu kawai tim ɗin amarya ne ko tim ɗin uwar gida ne da aka sallama ko kuma tim ɗin mai gida ne a kar su yi wannan shaidar za su yi don Allah ne ko da akwai wani nasu a ciki to ana so su zama very objective su yi maintaining neutrality shine shaida suke yi don Allah ba wai don muna tare da shi mai gidan ko don wacce aka sallama ba a'a a ɓangaren shaida ɗin kuwa sai manta wani ɓangare yake sai tsaya ya yi don Allah wanda ya san ba zai iya maintaining neutrality ya ce don Allah zai ba in mai gida ya buƙaci a canja zai canja shaidar ko da ta zuki ta malla ne to a nan a ƙa'ida abinda ake buƙata ya yi sai ya ce to a'a nemi wani ya shaida ni ba zan iya ba sharaɗin yadda a yi shaida shine mutum zai yi don Allah duk abin da ya faru a ko'ina aka bukata zai mai da shi babu daidai wa daida ba tare da ya goyi bayan wani ko ya tozarta wani a cikin waɗanda suke cikin halin jarrabawa na aure miji da mata ba Shi ne wa aka yi mu shahadata lilla. shi addini yana ba wa shaida muhimmanci ko mai ya faru sai a ce shaida mun yi tafsirin suratun nur nan. abin da ya faru kisar na Aisha da Allah ya saukar sai ce a kawo shaidu Su duka wanda mai ke bayyana mana ba a yin abu sai da shaidu yin a shaidan aure ne mai da aure ko kuma rashin mayarwa shaidu biyu zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir waɗannan al'amura da aka karantar da mu ana karantar da mu ne wanda suke wa'astuwa da su shine wanda suka yi imani da Allah da ranar tashin kiyama imani da Allah shine al-iman bi wujudihi wal iman bi rububiyyatihi Wal'iman bi uluhiyatihi wal iman bi asma'ihi wa sifatihi wadannan ababe guda hudu sai wanda ya imani da su wanda bai imani da su ba zai iya yin shaidan ba yau ana zuwa kotu a canja shaida mutum ya sani wani ma zai faɗa wannan satin ya ce kaza sati mai zuwa in aka same shi aka ɗan daddanne shi aka masa aka yi aka bashi cin hanci aka yi compromising ya koba wani sati sai ya warware shi to anan Allah ya ce ba masu aiki da waɗannan wasiyoyi sai masu imani da Allah da gobe kiyama waɗannan wasiyoyi na farko fatalliqu hunna li iddatihinna ku sake su da iddarsu na biyu sannan kuma Allah ta'ala yake cewa fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin na uku aw fariquhunna bi ma'arufin na hudu wa ashidu zawai adilin minkum na biyar wa aqimu shahadata lillahi waɗanda za su yi wannan su kiyaye mataki ɗaya biyu uku a matsayinsu na mata ta yi idda a ɗakin mijinta ko a matsayinsa na miji ya ajiye ta a ɗakin kuma ya bi waɗannan ka'idodi ko a matsayinsa ya shaida ya yi shaida don Allah ba masu yin wannan sai masu imani da Allah da gobe kiyama ni da ku Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikinsu ashe nan, hatta riƙe ta da kyautatawa ko sallamanta da kyautatawa ma'arufi abun da aka sani bil cewa kyautatawa ne ba mai yin wannan sai mai imani da Allah da gobe kiyama da dama idan aka yi shika idan bangare da yi kushi ko bangaren miji ko bangaren mata ɗaya bangaren ya dage kada ya kushi two wrongs can never make right saboda in duka biyu suka yi fushi to daga nan yan uwantaka tsakanin aka wasa har abada ta kare amma dole ɗaya su kai tunani nesa kada dan an samu jarrabawan shika ɓangaren miji su ce duk ɓangaren mata abokanan gabanmu ne Ɓangaren mata su ce ɓangaren miji abokanan gaba ne a'a musamman idan Allah ya jarraba akwai haihuwa tsakani kada a ɗauka abokanan gaba ne kuma time heals shi lokacin aka bada abu lokacin abin da aita kumfan baki in aka kai tunani nesa ba a yi munanan maganganu ba bayan shekara uku hudu al'amarin ma an manta sai amala ta koma noma. to shi sa a rika haƙuri kada a yi munanan maganganu idan shika sun auku za a waye gari daga baya a gyara al'amari kuma ana ganin juna da maganganu don akwai da ba su iya manta magana mai muni so shi sa Allah ta'ala ya ce ga waɗanda suke imani da Allah da gobe kiyama Allah ya samu a cikinsu wa mai yattakin a ya ji Allah dukkan wani wanda ya takawa Allah subhanahu wata'ala zai sanya masa mafita a cikin suratun tala ko suratun nisa al-usra an yi ta maimaita takawa takawa takawa hikimar da yasa aka yi ta maimaita takawa a cikin surar nan shine dukkan al'amarin shika da al'amarin zama a idda a ɗakin miji da al'amarin dawo da ita da kyautatawa ko sallamanta da kyautatawa ko yin shaida don Allah ba masu iya wannan sai masu takawa in mace ba ta da takawa duk hadisan da a duniya suka ce zauna ki idda daki miji sai ce ba zan yi ba ai kasawa ne ni yarwa na gaza ya sallame ni kuma zauna a gidansa shi wane ne takawa ne kawai zai sa ta zauna shi kuma wani in babu takawar za ta zauna sai ce shi bai yadda ba in kwata ta to walakanci ne zai fito tsakar gida ya ta tsunduma a shari'a saboda daman bakinsa babu aya babu hadisi sai ashar ashar kuma yadda kika san ba ma guje <laughs> to sai yayi tayi ya kuma yi ta mata bakaƙen maganganu da gugar zana to ku miƙa mata dumame ku miƙa dumame ku ba ta dumame sannan cikin gida komai aka yi za a yi shayi da biredi da kwai a ci da ba ta dumame haka ta zaba abinda duk gidan ake ci shi za a mata komai kuma a ka'ida ba ta girki ba za kuma a ce an wai raba girki a tana ɗakin da sai dai a dafa lafiyayye a miƙa mata ba ta girki ba za a raba girki da ita ba a kiyaye wannan amma kuma dole za a kyautata mata su waɗannan al'amura wanda bai da takawa zai yi ba zai yi ba in yi ta matar da take gidan aka sallame yar wata in ba ta da takawa ba za ta yi girki ta ba wani sai da ce na ita zo ta dafa mana to sa dukkan al'amarin sai da takawa karancin takawa ya sa na abubuwan a yanzu yawanci ba iya bin su saboda me shi mijin da ke da halin ihsanin ma ba zai ba ba zai kyautata mata ba zai sallame ta wani ma yana da mota mai kyau za mai da ta gida sai ce a bada pick up din a kai ta da pick up ake kai ta gida wani ma Allah tillan ya samu dama motar daukan gawa zai bayar a kai ta saboda shi namiji fa idan ba imani ne da takawa a zuciyarsa ba ba dangerous ne fa abin da yake gyara maza shine addini Allah ya ji gan shek abba aji yace shedancin nan fa kowa ya iya kawai ayoyi da hadisai ne suka lankwasa mu muka zama haka yace amma inda shedancin halal ne dan aka bude chapter shedanci yace wani ne sai ya zo ya kus a gaban mu amma abubuwan ba za ka yi ba saboda za ka ce na aya kaza ta ce ayi kaza ta ce a bari shi sa Allah yace wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk inda aka samu matsalin sabani ko shika akwai takawa Allah yana bada mafita sannan kuma an kira takawa a wannan wuri din saboda cewa ita takawa ke magance komai da komai a rayuwar dan adam min babin misal duk wasiyar da Allah ya yi wa waɗanda suka rigaye mu da mu a duniya gaba ɗaya shine takawa wannan ita ce wasiyar Allah ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا النساء آية 141 الله يتي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم حقيقة من يوصيها ga wanda aka basu littafi da ku shine anittaqullaha ku yi takawa wanda tace wasiyar Allah lil awwalina wal na. idan muka yi takawa to Allah zai bamu mu mafita a cikin duk matsalar aure ko a yanzu matsala ta kici da kicinya tsakanin miji da mata ba a yi shigan ba wallahi inda akwai takawa za a magance ta son rai ne ita ta yi kaza ni ma sai na yi ya mun kaza ni ma sai na yi duk a nan matsala take kariya kawai tit for tat ne duk a nan ne matsalar a to nima za a mun kaza nima sai na rama ai nima ta mun kaza nima sai na rama a wannan rame ramen ne sai a wayi gari har albarkan auren gaba daya kore ba sani ba da tsabar bakakin maganganun tozarta juna Allah ya ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah kuma yana azurta su ta inda ba sa zato duk wanda ya wa Allah subhanahu wata'ala yana azurta su me yasa aka ka arziki a nan wurin saboda akwai mazan da ke sake mata don talauci yana ga ba zai iya rike ta ba kuma ko tana rashin lafiya zai sake ta don ya auro lafiyayya sai yana tunanin rike ta a yanzu tana jinya ma ya ƙara aure wani nauyi liability yake ɗora wa kansa sai Allah ya ce to in ka rike mace don Allah ko da ku ba ka da bukatuwa gare ta namiji ga mace in don Allah ka rike to Allah zai azurta ka ta wurin da baka tsammani saboda me saboda Allah ta'ala shine ar-razzaq qaran ma ba laifi ka taimake mu da wayar ma uridu minhum cikin suratul zariyat aya ta hamsin da bakwai da aya ta hamsin da takwas, Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin ni su mutane ba na bukatan arziki a wurinsu, wa ma uridu an yut'imun kuma na neman su azurta ni Allah ya ce ba ya neman arziki a wurin ba bukatan mu azurta shi sai ya ce inna Allah huwar razzaqu aya ta hamsin da takwas ya ce Allah shi ne mai tsanin azurtawa so idan ka rike mace ko da akwai halin kuncin rayuwa Allah zai azurta ku saboda arzikin daga wurin Allah ne ya ishe mu darasi shi sa manzon Allah cin hadisin Tirmizi hadisi na 2388 yake cewa mu zama kaman tsuntsu law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama yurzaqu at-tayr aw kama turzaqu at-tayr takhudhu khimasan wa taruhu bitanan fiyayyen halitta yace inda kuna dogaro ga Allah yadda tsuntsu ke dogaro gare shi da an azurta ku yadda ake azurta tsuntsu tsuntsu zai kwana a gidansa bai da komai ko dumamen safe babu da safe zai yi samma ko ya je nemo abincin ya je tsinta ya ci ko kotansa ya zo ya dura wa 'ya'yansa shi breakfast na safe ma abin karya kumallo sai ya je ya nemo ba ma dumame a gida ba ma ganin tsuntsaye da safe samma ko yake ya ci ko kotan ya zo ya yi koto ya ba wa iyalinsa ya sa kotan a bakin 'ya'yansa yana kadawa duk abincin da ke koton ya koma nasu in ya saura faliman bai saura bai je nemo nasa shi ma wannan ne hakikanin tawakkali kuma haka yi baccin lafiyayye a dare kuma babu abun karyawa a gidan ga kuma ya yansa yin kanana to haka Allah yake son tawakkalin mu ya zama kar ka ɗauka wai don Allah ya jarabe ka kana aiki ka rasa ko kana kasuwa jari ya karye ko an kaita muka za ka dauka zaka walakanta iyali ba daidai ne rike iyalan kuma kuma iyalan ku yi hakuri akwai ya babu no condition is permanent babu wani halin da ake tabbata a ciki amma in aka rike Allah Allah zai bada mafita wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu dukkan wani wanda ya tawakkali zuwa ga Allah Allah ta'ala ya wadatar masa in dai za mu yi tawakkali na haƙiƙa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala ya wadatar mana shi ne wa mai ya tawakkal alallahi fa huwa hasbu abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yake wannan aya na daga cikin ayoyi mafi muhimmanci akan tawakkali ki ji maganan nan wa mai ya tawakkal alallahi fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah a ko menene a duniya to Allah ɗin ya wadatar akan ko menene babu wani abin da za a dogara ga Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala bai wadatar ba inna Allah lalle Allah in an ce balaga isarwa balighun mai isarwa amrihi ga al'amarinsa a wata kira inna allaha balighun amra inna allaha balighun amra wato balighun ismul fa'il amra na al'amarinsa mafhum su akan kowane al'amari Allah subhanahu wata'ala me iya yi wa mutum abin da yake nema ne babu wani abin da Allah baya iya yi mana ko me muke nema Allah subhanahu wata'ala zai iya yi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadira kuma kowane abu Allah subhanahu wata'ala akwai hukuncin da ya kaddara masa ya hukunta so idan aure ya faru ya sake matukar kowa ya yi kokarin a gyara ba a samu gyarawa ba mu dauka hukuncin Allah subhanahu wata'ala ne matukar babu wani abu na ganganci a ciki sai mu dauka haka Allah ya hukunta kuma duk abin da Allah ya hukunta mai kyau ne bahaushe ce tun ran gini ne tun ba a halice mu ba Allah ya kaddara me zai faru gare mu a rayuwarmu shi nan ko cikin arba'una hadith nan nan hadisi na hudu na ibn masud radiyallahu anhu inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak zuwa karshe fa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id a wannan hadisi akwai manya-manyan darussa babu wani abin da zai faru face daman Allah subhanahu wataala ya kaddara wannan ko bai zama dalilin mu sauna mu shantake mu ki kokarin neman aljanna ba mu ce duk inda aka yi nan zaya wannan kuma kuskure ne mutum zai yi kokarin da zai iya wanda ya fi karfin sa akan al'amari sai ya roki Allah subhanahu wataala ya tallafa masa Allah subhanahu wataala ya tallafa mana Allah ta'ala ya kyautata dukkan auratayya namu Allah ya zaunar da dukkan auratayya namu cikin halin lafiya Allah ya ba mu ikon nisantar rabuwa da juna Allah subhanahu ala ya gyara halayenmu gaba daya ya ba mu abin da za mu ci ya kuma ba mu ikon bauta masa a wannan hali ya kuma albarkaci yayin da muke haihuwa waɗanda aurensu ya mutu Allah subhanahu ala ya haɗa su da abokanan zama na ƙware a gaba fiye da wanda Allah subhanahu ala ya raba su da su a yanzu waɗanda suke da sabani kace-kace a cikin aure Allah subhanahu wataala ya takaita musu Allah ta'ala ya bada mafida akan wannan sabani Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah hada fuskokin mu da na iyayenmu a gidan aljanna subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن illa إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك salli ala muhammadin محمد وعلى آل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى آمين